I, Muhammad Umaru Bago, do solemnly swear and affirm. Do solemnly swear. Sabon gwamnan jihar Niger a Najeriya Alhaji Umar Muhammad Bago kenan a lokacin da yake shan rantsuwar kama aiki a matsayin gwamnan jihar Niger tare da mataimakinsa Kwamarat Yakubu Garba. Jihar Niger dai mai yawan jama'a kimanin miliyan biyar. da a yanzu haka wasu yankunan ta ke fama da matsalar rashin tsaro a sakamakon yadda 'yan bindiga ke cin karansu babu babbaka a yankunan. Akan haka ne ma al'ummar jihar Niger ke cike da fatar ganin sabuwar gwamnati za ta kawo masu ƙarshen wannan matsala. Ga dai abin da wasu daga cikinsu ke cewa. Sunana Jonathan Vatsa, matsalan tsaro yanzu muna damuna amma duk manoma ba su iya zuwa daji su yi noma duk yadda za su yi su mana maganin wannan abin Allah Ubangiji zai nuna musu domin mu mun san cewa sojojin ƙasanmu in dai za a tashi da gaske wa'annan mutanen da 'yan sanda da soja ba za su gagara ba. Sunana Barista Maryam Kolo saboda mu mata mu ne muke wahala a ƙarshen ta mazajenmu ne a wajen matanmu eh, yaranmu ne duka ake kwace in kuma ana magana insecurity gaba daya in hankali bai kwanta ba ba abin da zaka iya ka tsinana sunana sanusi sani muna fatan wannan sabon shugaban kasa ya buɗe bodan nan kuma duk wasu abubuwa da ya san cewa an yi su an takure to a warware san saboda mutane su samu walwala idan aka samu walwala in Allah za a samu matsalar tsaro zai yi sauki sannan kuma tattalin arziki zai bunƙasa zai dawo yadda ya kamata insha Allah a cikin jawabinsa dai gwamna Umar Mohamed Bago ya ce zai tunkari matsalar rashin tsaron gadan-gadan. We shall collaborate effectively with security agencies Ya ce za mu haɗa hannu da jami'an tsaro a matakin ƙasa da ma sauran matakai daban-daban domin mu shawo kan matsalar rashin tsaron. domin kare dukiya da kuma rayukan jama'a. And to ensure safety of lives and property throughout A can jihar Kwara kuwa gwamnan jihar Kwaran Abdulrazak Abdulrahman ne tare da mataimakinsa Mr. Kayo de Alabi suka sha rantsuwar kama aiki a wa'adi na biyu a jihar. Gwamna Abdulrazak dai ya ce zai yi amfani da ƙarin shekaru hudu na mulkinsa nan gaba wajen ƙarasa ayyukan ci gaban jihar da ya fara. The next four years will ya ce shekaru hudu nan gaba wani sabon tubali ne muka aza harsashinsa domin samar da ci gaban tattalin arziki a jihar Kwaran. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.